This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka masu sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da mita 42 da kuma mita 61. Mutan jamhuriyar Nijar ma sai kama mata gida gidajen amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwane. Akan intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau. Har yanzu dai Bello Habib Galadanci ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke da muku da shirin na wannan lokaci. 'Yan ta'adda fa sun kai hari a garin Michika. ba sa barin gida ba sa barin itace ba sa barin bishiya ba sa barin akuya ba sa barin kaza shin wai mai yan jami'ar APC su kuma suke cewa ne game da batun dage ranar zabe in suka ce a postpone election mu ina za mu sake samu kuɗi mu samu ciga sun fi INEC ne sanin ya kamata alƙalami ya riga ya bushe dokar nan an yi ta ranar nan an sanya da za ku ji waɗannan labaran an jima kaɗan sannan akwai labaran wasanni Aliyu ɗan na mana komai kake ɗauke da shi Bayan Munich ta ce karya ake mata bata da niyyar ta sayar da Lionel Messi wanda ta ce shi da Barcelona ai auren mutukan raba suka yi. Babu shakka za ku ji komai ake ciki amma ban fara cikakkun labaran duniya. To tare da sallama, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ƙasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya wajen ƙoƙarinta na yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Kerry wanda ya sauka birnin Eko jiya Lahadi ya yi wannan magana ce jim kaɗan bayan da sojojin Najeriya suka yi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da ƙungiyar ta Boko Haram waɗanda suka yi ƙoƙarin shiga garin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno. Ƙasar Amurka ta yi Allah wadare da yadda ƙungiyar take kashe mutane babu gara babu dalili tare da kai hare-hare akan ƙauyuka da cibiyoyin sojoji a Borno adamawa da yobe in ji keri yanzu haka dai john keri ya gana da shugaban kasa dr goodluck ebele jonathan da kuma dan takarar shugaban kasa a karkashin tutan jami'ar adawa a zaɓen ran 14 ga watan fabrairu wato janar muhammadu buhari ana hasashen cewa yanzu haka dai kungiyar ta boko haram ta karbe barikin manguno wanda yake kilomita tamanin arewa maso yammacin maiduguri haka kuma an ce harin da suka kai a jihar adamawa nan ma sun yi barna da dama domin ko sun kashe mutane kana sun sace kayan mutane Dada da sace su mutane su kansu kana da ƙarin bayani a bayan wannan labaran duniya to ma da laladan Allah ya sauke anan kuma Amurka <coughs> ko gafarci mai magana da yawon shugaba Barack Obama ya ce dogarawan da ke tsaron fadar shugaban sun gano wata na'ura da aka imanin cewa wani dan karamin jirgi ne da ake iya sarrafa shi da kanshi kuma aka jefa shi cikin harabar ta White House. John Ernest ya shaida manema labarai da ke rangadi tare da shugaba Obama da uwar gidansa Michelle a ƙasar India yau Litinin. Cewa fa da alamu wannan na'ura ba ta da wani barazana ga mutanen da ke cikin wannan fada ta White House a halin yanzu. Bai bayyana takamaiman inda aka tsinci wannan na'ura ba, amma yana mai cewa dandana dogarawan da ke tsaron shugaban da za su samar da ƙarin bayani nan ba da jimawa ba. Sai dai abin da ba a sani ba shine ko 'ya'yan shugaban 'yan mata guda biyu suna cikin wannan gida ko a'a wannan lamari dai ya haifar da tsagaita gita gaban white house din a wato su ababen hawa kenan an sako 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar masar hos mubarak su biyu maza da ke tsare a gidan kaso a alkahira da safiyar yau litinin ne aka salami Allah da Gamal Mubarak daga gidan kurkukun Tora kusan shekaru hudu bayan da aka kama su cikin watan wato da suka biyo bayan tunzurin da ya hambar da mahaifinsu daga kan kargan mulki a makon jiya wani alkali ya bayar da umarnin a bayar da su beli su biyun da babansu wanda har yanzu yana fuskantar ba wani tutuma da yake fuskanta ana dai an dai wato yanke hukuncin daurin shekaru uku ga Mr. Mubarak kana diyansa an ba su shekaru hudu kowane su to sai dai Mr. Mubarak yana asibitin sojoji ne yanzu haka amma baya da sauran wani tuhuma a kansa. sakin nasu ya zo daidai da zanga-zangar da aka gudanar a babban birnin kasar wato alkahira domin tuna zanga-zangar da ya yi aka yi a cikin shekarar 2011 wanda ya kai ga korar hosni mubarak kan karagar mulki sai dai wannan zanga-zangar ta yi dalilin mutuwar har mutane goma sha takwas Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ruwan sama da aka yi ya dan rage wa bikin faretin da aka yi almashi a can birnin New Delhi da ke kasar India, fada eh, gwamnatin kasar kenan, wanda shugaba Obama yake babban bako. Shugaba Obama dai shine shugaba Amurka na farko wanda ya halarci wannan bikin zamuwar kasar India jamhuriya a watan Janairu na shekara ta 1950. Shugaban na Amurka dai ya yi ranar farko cikin kwanaki ukun da zai a can kasar India din, yana tattaunawa da mai masaukin bakinsa Narendra Modi modi wato prime minister kenan inda masu ka tattauna batutun za su kara dankon zumunta tsakanin su tare da kullu wasu kuma harkokin ci gaban kasashen guda biyu wato amurka da india mr obama da mr modi sun bayyana cewa yanzu sun cimma matsaya ne akan batun nan na makamashin nukiliya wanda aka dade ana ta kaka nikayi a kansa dama dai kasar amurka ta taba cimma yarjejeniya da kasar ta india a shekarar ta 2008 akan ta samar mata da fasahar sarrafa nukiliya fa amma lamarin ya cice saboda wata dokar kasar india da ta yi hani akan cewa kamfanoni kamfanoni fa ba su samar da waɗannan kayayyakin nukiliya ba saboda aukuwar hadari yanzu dai abinda kasashen guda biyu suka cimma shine sun samar da wani asusun haɗin gwiwa na inshora wanda ba shi da tilas kuma ƙasa inda ta canza wannan doka nata sai dai babu cikakken bayanin wannan yarjejeniya amma shugaba obama ya bayyana cewa wannan facin madaidaituwa ɗin wani babban mataki ne da ya nuna cewa kasashen guda biyu sun ƙudura aniyar samar da kayayyakin dangantaka tsakaninsu. kungiyar NATO ta ce yau za ta gudanar da wani taro na musamman domin nazarin barkewar sabon fada a yankin gabashin ƙasar Ukraine. Jakadun kasashe 28 da suka hada wannan kungiyar da Ukraine sun shirya su gudanar da wani taro a Brussels. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa Kyiv ita ce ta nemi da yi wannan taron. don farko yau litinin ukraine ta ce an kashe mata sojojinta bakwai yayin da 24 suka jikata sakamakon sake barkewar wannan faɗin da aka yi ci gaba da shi a gabashin kasar inda 'yan aware suka hana sakat yanzu haka dai fada ya sake barkewa tsakanin sojojin ukraine da na rasha kuma lamarin ya fi na damu ne duk da cin matsayin da aka yi na dakatar da budewa juna wata yanzu haka dai shugaban kasar amurka barack obama da shugabannin kasashen turai sun yi barazanar sake kakabawa kasar ta rasha wani sabon takunkumi hakan ko ya biyo bayan wani roƙo ne da sojojin rasha suka yi wato na cillawa tashar jirgin ruwan ukraine wanda ke birnin moripol Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madala da dazun nan muka samu labarin cewa mayakan Boko Haram fa sun kai hari a garin Michika da ma wasu garuruwan a jihar Adamawa. barin mika ku ga wakilin murya Amurka a birnin Yola Ibrahima Abdulaziz. kamar yadda al'ummomin yankin Michigan ke bayyanawa baya ga garin Michigan haka nan mayakan na Boko Haram sun ma kai farmaki a wasu ƙauyukan da ke yankin wanda kawai yanzu ba a san adadin mutanen da aka kashe ba. Mutane na sun shiga Michigan suna suna ta kone-kone ba sa barin komai ba sa barin gida ba sa barin itace ba sa barin bishiya ba sa barin akuya ba sa barin kaza eh, yanzu haka duk ƙauyuka na Michigan na ba an koko ne. An sama san rai eh, da yawa ma a wannan Rizai kashe mutane takwas a Rizai sun kashe mutane takwas a kowa falin nan ma sun kashe mutane da yawa. da gare su kuma gwamna goni Haruna. Ba sa barin komai ba. Yanzu dai actually mutane ne da suka rasu ake ta kokori ana a rufe su. A garta dai kawai a yanzu mutane dai a ɗazu an samu gawaki mutane zan goma sha biyu haka amma har yanzu ana nemi eh, eh, gawaki mutane don ba a san wanda eh, tabbacin nawa ne mutane da suka rasa rayukansu ba shi ma da yake karin haske game da waɗannan hare-haren da ake kaiwa a yankin Michigan Mr. Adamu Kamal da ke wakiltar al'ummar Michigan majalisar dokokin jihar Adamawa ya fi bukaci ne da a kai musu ɗauki shi yasa muke kira da babban murya gwamnatin tarayya musamman kwamandojin sojoji na najeriya su ɗauki mataki su ɗora bel su shiga wa'annan wajejen karɓa mana wana garin a kuma sayar da kashe-kashen da ake yi. Kawo yanzu da hukumomin tsaro a jihar basu karin haske bayan gane da harin da aka kai a garin Micika da ma waɗanda ake kaiwa a yankin. Ko da yake 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan ƙato da gora wato sibilan jetif na cewa suna ƙoƙari na ganin an sha kan wannan lamari. Mr. Philip John da ke zama sakataren haɗakar ƙungiyar maharba na jihar Adama ya ma buƙaci gwamnatocin jihohin Borno da Yobe da su ma su fito su ba nasu gudumawa. Kullum in muka fita yaran ba tsayawa suke yi ba mu kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen bin su insha Allah kowane lungu suka shiga kowane rami za mu bi mu fatattake su dan Allah kawo yanzu dai kananan hukumomin mituka da Madagali ne suka rage a hannun mayakan na Boko Haram yayin da kuma dakarun sojin kasar da kuma harba ke ƙara nausawa wasu wuraren da ake kyautata zaton cewa maboyan mayakan na Boko Haram ne Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Adala a gaida Ibrahim Abdulaziz biyo bayan kiran da mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin tsaro samba da suke yi na cewa dage babban zaɓe da ke tafe to fa magoya baya na jam'iyyar APC ba su yi na'am da wannan shawara ba ga Nasir Adam Hikaya a birnin tare Najeriya Abuja. shugabannin kamfe na jam'iyyar adawa ta apc na ci gaba da nuna kiran jinkirta zaben watan gobe ka iya gurgunta demokradiyya da wahalar da 'yan adawar da gangan don rage musu kaifi ibrahim abdulkarim shine mai kula da asusun tara wa janar buhari tallafin kamfe in suka ce a postponing election mu ina za mu sake samun kuɗi mu samu ciga naira ɗari ɗari mutane ka bamu mun kai wanga kamfe. sannan kuma yanzu a ce mu sake komawa a ƙara muna lokaci na yin zaɓe an mai mu baya su kuma kuɗin gwamnati gare su in an ka ƙara matsar da zaɓe su suna da kuɗin za su ƙara ɗebawa su ƙare kuma ga wani bala'in da muka shiga ga mai ya faɗi kowa ya faɗi ina Najeriya ta iya ɗaukan wannan irin rigima da ake ciki. Inda ya za a yi zaben a ra'ayin sanata Hadi Sirika alamun nasara na ga 'yan adawa. Alƙalami ya riga ya bushe dokar na an yi ta ranar na an sanya ba wanda zai ɗaga ta cikin ikon Allah kuma 'yan Najeriya ba su yarda akan haka ba mu ma kuma 'yan majalisar dattawa dan tarayya ba za mu yarda ba musu akan wannan ba. wannan ra'ayi bai saba da na jagora matan apc ba binta mu'azu sun fi inec ne sanin ya kamata da sanin kuma batun zaɓe in ba haka ba ai da sai su bari waɗanda iko ke wurinsu su ne inec to tunda suka ce za su iya sai a su ma bayan allah zaɓe shugaban matasan apc ibrahim da su jalo waziri na ci gaba da kiran yan jam'iyyar musamman ma matasa su kauce wa tarzoma komai a yi bisa tsari bisa lumana bisa kwanciyar hankali zaman lafiya saboda haka mu mun tabbatar cewa wannan wannan ba matasan mu bane in ma su suke yi to muna kira gare su cewa ba shine bukatar mu ba mu bukatar mu shine yin nasara zuwa yanzu dai jam'iyyar PDP mai mulki bata fito ta goyi baya ko kushe wannan kiran ba Nasiru da mai kai murar Amurka daga Abuja Najeriya mu gare gade mai gina ra mai mugun to gargade mai gina ra ni dai tsaro na madala a gaida Nasiru to ga Ali Mustafa Sokoto daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A cikin shirin yau za ku ji cewa Najeriya ta yi babban rashin kocin ta Musa Abdullahi. za mu leƙa ikuturar gini mu ji murnar da ake tuwayawa a can kasar wajen gasar cin kofin na afirka bayan da ta doke ta da ci biyu da ɗaya a wasan ƙarshe na zagayen rukuni rukuni a rukunin su na a bayan munich ta ce karya ake mata bata da niyyar ta sayar da lionel messi wanda ta ce shi da barcelona ai auren mutukan raba suka yi fifa kuma ta soma binciken real madrid sannan samuel eto ya bar everton ya canza sheka Jama'a barkan ku da wannan lokaci da mu da kuwa wani sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da labarin da ba daɗi yake da shi ba na rasuwar Musa Abdullahi tsohon kocin kungiyar kwallon kafar matasan Najeriya ta Flying Eagles wanda Allah ya mashi rasuwa a jiya Lahadi a birnin Lokoja da jihar Kogi a jihar Najeriya bayan ya yi shekaru kamar bakwai yana ba da lafiya. wato shi dai koci abdullahi ko bayan rike su flying eagles din nan har ila ya taba rike kungiyar kwallon kafar matasan najeriya a kasa ga shekaru 17 wato golden eagles kafin ya kamu da wannan rashin lafiya din tun shekarar 2007 kuma tuni aka yi jana'izarsa kamar da addinin islam ya tanada to shi dai abdullahi an ce ya daɗe yana neman taimakon hukumomin wasannin najeriya irin su hukumar wasanni da kuma hukumar kwallon kafa ta najeriya da kuma 'yan najeriya masu abin hannunsu an ce ya dan samu taimakon amma dai bai samu abin da zai ishe shi ya kula da lafiya tashi ba wajen sayan magunguna to shi dai musa abdullahi mutum ne da mutane da yawa suka shaide shi da cewa mutum ne mai saukin kai wanda kuma ya daɗe yana bauta najeriya a fagen kwallon kafa kuma rikicin ko kuma rashin lafiyar tashi ta same shi ne a jajibirin da za a fara kwallon matasa ta duniya ta cin kofin duniya na yan kasa ga shekaru ashirin a wacce shekarar ta dubu biyu da bakwai lokacin da ya samu wannan kasawar jikin nashi wato har ya zama baya iya tashi jikinsa da yana kasa kuma a lokacin ne sai aka raba shi da wannan aikin nashi na zama koci aka ɗauko ladan bosu aka sa shi a ya mai gurbinsa kuma shi ladan ɗin shine ya ɗauki najeriya kai ta wasan ƙwallon kafa matasa na duniya da aka yi a ƙasar kanada. to yanzu yanzu dai duk da cewa ba a taimaka mishi da yawa ba hukumomin wasannin najeriya duka sun aika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalin shi suna bayyana cewa wannan rashi babban rashi ne ga ƙasa To yanzu bari mu hannunta ku ga Murtala Faruku na Sanyina domin ya ga mana halin da ake ciki a Equatorial Guinea inda Congo ta yi waje rod da wacce ta zo ta biyu a gasar da ta gabata wato Burkina Faso bayan da ta doke ta da ci biyu da ɗaya a wasan karshe na zagayen rukuni-rukuni a rukunin su na A kuma Congo din ce yake jagorantar rukunin da maki bakwai. Wannan ne dai karo na farko da Congo ɗin ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar tun a shekara ta alif da da casa'in biyu burkina faso wacce ta fafata da najeriya a wasan karshe ta gasar bara a kasar afirka ta kudu ta kasa yin nasara ko ɗaya a wasannin ta uku na matakin rukuni-rukuni inda ta yi kunnen doki a wasa ɗaya ta kuma sha kashi har sau biyu wanda hakan ne ya fitar da ita daga gasar a bangare ɗaya kuma a cikin rukunin mai masaukin baki wato equatorial guinea ita ma ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final karo na biyu a tarihin kasar bayan da ta doke gabon da ci biyu da nema a yau ne kuma yanzu haka ake can ana fafatawa tsakanin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da tunisia kebbar kuma tana kece reni ne da zambia domin fitar da kasashe biyu da za su tsallake zuwa matakin kwata final a wannan rukunin nasu na b to gaishe kamar tula za mu sake koma hannun murtala ɗin an jima kaɗan domin mu je halin da ake ciki a wasannin ƙasashen turai amma bari mu tsaya na equatorial gini ɗin inda nasarar da ita ƙasar da ke ɗaukar ɗawajen ruwan wasannin ta samu na shigewa wasan kota final ɗin ya jawo mata matsala dangane da irin wuraren da za su samu da zai ɗauki mutanen da suke son su zo su kalli wasannin ta na gaba kamar da kuka ji murtala ya faɗa a cikin rahoton nashi ita explorer gini ta samu nasarar cin gabon biyu da babu wanda ya bata damar ta wuce wasannin wato ta shige zuwa wasannin kota final wanda ranar asabar din mai zuwa ma za ta yi wasanta na farko a cikin kota final din to ana da damuwa game da samun isasshen wuri da za a yi irin wannan wasan domin mutanen ƙasar equatorial gini din suna son su zo su kalli yan kwallon su da an so a yi wannan wasan a filin wasa da ke bbn wanda duka-duka mutane dubu biyar kawai yake dauka to amma yanzu wasan ba zai yi nan ba saboda mutane da ke nuna sha'ar cewa suna son su zo kuma an tuna abin da ya faru lokacin da aka yi wasan farko ko a bata ma da ke da katon filin wasanni ran 17 ga watan janairu wanda yake daukar mutane 35,000 wanda duk da haka sai da mutane suka dinga tsallakawa ta yansu suna shiga to yanzu an ce abin ya kai a cin ibibiyan din har an fara amfani da yan sanda na wata kwalejin horar da yan sanda da ke nan kusa kuma ma da taimakon yan sanda 350 da aka samu daga kasar angola don su zo su taimaka a wajen kare masu zuwa kallo din yanzu dai an ce ana tana a ɗauke wasan na ranar asabar mai zuwa daga nan bbn ɗin a maida shi can bata wacce kuma da muka ce ita take da filin wasa mafi girma a turar gini duka a nan ne ma za a yi wasan kashe ran takwas ga watan fabrairu To kamar da muka yi alkawari bari mu sake mai da ku hannun Murtala Faru kusan yana domin ya ga mana abin da ke faruwa a kasashen turai inda ya ce a wannan makon dai ba a yi wasannin English Premier ba. To amma an fafata a wasannin gasar kofin kalubalenka na FA kofi na biyu a daraja a kasar inda kusan manyan kulob-kulob da ke cikin gasar Premier suka sha kashi. Jagororin gasar Premier wato Chelsea ta sha kashi ne a hannun Bradford da ci hudu da biyu. mai bin ta ma Manchester City na ta kashin ta sha a hannun Middlesbrough da ci biyu da nema Blackburn ta doke Swansea da ci uku da ɗaya Tottenham ta sha kashi a hannun Leicester da ci biyu da ɗaya yayin da Arsenal kam ta bi Brighton har gida ta doke ta da ci uku da biyu a ƙasar Spain kam an fafata gasar La Liga inda Real Madrid ta doke Cordoba da ci biyu da ɗaya kuma tana ci gaba da jagorancin teburin gasar ta La Liga ne da maki 48 duk da cewa tana da bashin wasa ɗaya. Barcelona ce ke ta da maki 47 bayan da ita ko ta bi Elche har gida ta lallasa ta da zunzurutun ci shida da nema yayin da Atletico ta doke Rayo Vallecano da ci uku da ɗaya kuma tana ta uku ne da maki 44. Sai kasar Italiya inda Juventus ta ci gaba da shugabancin teburin gasar Serie A da maki 49 biyu bayan kashin da ta baiwa Chievo da ci biyu da nema. Roma ce ta biyu a teburin gasar da maki 42 duk da cewa ita kan kunnen doki ta yi da Fiorentina da ci ɗaya da ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. kuma da lagaja mutula daga yau litinin dinnan Samuel Eto dan kasar Kamaru ya daina zama dan kwallon kungiyar kwallon kafa ta Everton ta Ingila ya canza sheka ya koma Sampdoria wanda yanzu ya zama dan kwallon su shi wannan dan kwallon dan shekaru 33 da haihuwa da jiya aka yi mashi bincike wato likitoci suka bincike lafiyarsa kuma suka ce ya ci jarabawa duk da suka yi mashi har shi kan shi ya sa hoton kansa da wasu likitoci din a kan duniyar gizo ta twitter inda ya ce ya ci jarabawa da aka masa ta binciken lafiyarsa kuma ya shirya domin kalubale na gaba shi dai samuel ito a shekarar 2014 wato bari kenan ya koma everton din akan wata transfer ko kuma wani canjin wurin wasa da aka yi mashi kuma a cikin wannan kakar wasanni kadai ya ciwo everton kwallaye har guda hudu shi dai samuel eto ya sha zagaye ko kuma ya sha yawo a cikin kungiyoyin club club din wasanni na turai ba su da iyaka kamar su real madrid ya yi wasa a mayoka ya buga barcelona ya yi wasa a inter milan ya ji anzi makacakala ya buga wa chelsea sannan ita everton din Bayern Munich ta ce ba gaskiya ba ne rahotannin da ake bayarwa na cewa wai Lionel Messi na Barcelona yana shirin ya koma daga cikinta. Kamar da shi shugaban hukumar kwallon kafa na Bayern Munich din Karl Heinz Rummenigge ya faɗa ya ce ba sa da wani niyya ko wani yunkuri da suke yi na su ɗauko wannan ɗan wasa shahararre na duniya shi Messi din su maido da shi a ƙarƙashin ƙungiyarsu. Messi dai dan shekaru 27 ne kuma kusan duk rayuwarsa rabin rayuwarsa ya ta ne a cikin kungiyar kwallon kafa ta baka wato ta Barcelona din. To amma a yan watannin nan ana ta jin raɗe-raɗi da ganin rahotanni a cikin jaridu da mujallu cewa watakila ya fara tunanin ya barta ya koma ya yi wasa da wasu kungiyoyin turai musamman yana so ya koma tsohon kocin sa ya aiki da shi wato Luis Enrique. shi dai wannan kyaftin din na argentina da ya suna a duniya an daɗe a kwanakin ana ta raɗe-raɗe cewa akwai ma ƙungiyoyi na premier league na ingila da suke mai tasa amma jita-jita da aka fi yayatawa shine cewa wato yana kwaɗayin kuma ya sake kuma yana aiki tare da tsohon koci wani tsohon kocin din shi wato pep guardiola da yake can bayern munich din to shine yanzu shi Remenege shugaban wannan kungiyar ta Bayern Munich ya fito ce karya ne ba inda su ba su da wani niyya na neman su dawo da Lionel Messi ya ce ga wanda bai sani ba da Messi da Barcelona kamar daurin aure suka yi na mutukan raba su saboda haka bai kamata wani ya kokari ya raba su ba har ya bada misalin cewa kamar kai kokarin raba ita Bayern Munich ne da Philip Lam To a wasu sassa na turai an ce hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta fara binciken kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid saboda an ce watakila ana son a gano ko tana kare wasu ƙa'idoji da suka danganci musayar 'yan wasa daga wannan kulob zuwa wannan kulob din akwai musamman babi na goma sha tara na ƙa'idojin ƙwallon ƙafa da aka ce sun tanadi na hanyoyin da ake bi idan wata kulub tana son ta ɗauko wani kulob daga wani wuri kuma musamman ba abin da ba a so kamar a ce an ɗauko wani ɗan wasa wanda shekarunsa ma ba su kai goma sha takwas ba abin da ake zargin real madrid da cewa tana nan tana kokari ta yi wato akwai wasu 'yan wasanni guda biyu da suka janyo mata wannan rigima da 'yan ƙasar venezuela daya ana kiran sa manuel godoy na biyun kuma fernando machais wanda aka ce an ɗauko su daga can wani tsohon koci mai suna miguel ankel koya shine je ɗauko su ya kawo su nan madrid da sunan cewa ana kokarin a canja musu wurin wasanni shi ne aka ce hukumar kwallon kafa ta duniya ta tashi tsaye tana hararin ita kungiyar ta Real Madrid da son gana da ita cewa wannan abin take kokari ta yi ba daidai ba ne. jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasannin kenan a madadin lafa rufin sanyina ne ne aliyu mustapha sakwata a washington Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all to concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa. Saboda haka. Mu muna so da yarda Allah mu maganin wannan fitina. Tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka na ninka kokarin da take yi wajen ba da muhimmanci ga gina hanyoyin nan mai suna new silk road initiative wanda za su hada afghanistan da asiya ta tsakiya da kuma ta kudanci ta fannin tattalin arziki wannan yankin dai na cike da abubuwan da ke kawo cikas ga kai da koman mutane da jigilar kayayyaki da makamashi da kuma wanzar da mahimman bayanai a ta bakin mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin yankunan asiya ta kudu da ta tsakiya fatima sumar Amurka ta ga wata dama wadda mutanen yankin za su mora wajen samun makoma mai kyau. Samun makoma ta masu zama cikin kwanciyar hankali zai amfani tattalin arzikin waɗannan ƙasashen ta yadda yanayin tattalin arzikinsu zai haɓaka ta wajen amfani da salo daban-daban. Wannan shine abin da Amurka ke goyon baya ta hanyar shirin na samar da hanyoyi wanda zai mai da hankali akan abubuwa hudu kamar samar da kasuwar makamashi, sauƙaƙa cinikayya da zirga-zirga da daidaita hukumar kwastam da kuma kan iyakoki da kuma haɗa mutane da kasuwanci. Amurka ta yi imanin cewa sabbin hanyoyin kasuwanci daga arewa zuwa kudu da ke yankin Asiya ta tsakiya da ta kudu za su ɗora a kan alfanun muhimman hanyoyin da ke haɗa gabas da yamma da za su zagaye turai da gabashin Asiya daga ƙarshe. Dangane da kasuwannin makamashi a yankin Asiya ta tsakiya kuma akwai gagarumar dama ta ƙara inganta ƙwarewa da kuma neman sabbin kasuwannin kai kaya ƙasashen ƙetare. Ƙasashen yankin Asiya ta tsakiya da yawa sun riga sun samu kasuwannin ɓangaren wutar lantarki a Afghanistan. A kwanan nan shirin bankin duniya na CASA 1000 wanda ya ƙudurta kawo wutar lantarki daga Kyrgyzstan da Tajikistan zuwa Afghanistan da Pakistan lokacin rani ya kuma kai wani muhimmin mataki ta hanyar rattaba hannu akan yarjejeniyar farashin jigila tsakanin Afghanistan da Pakistan. Matakin ƙirƙiro bututun iskar gas ɗin Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan da India ko kuma shirin da ake cewa TAPI a takaice na iya kawo ƙarin kasuwanni ga iskar gas ɗin Turkmen da ke kudancin yankin Asiya inda buƙatar iskar gas ke da muhimmanci. Bugu da ƙari, Afghanistan za ta ƙaru da kuɗaɗen haraji da za a samu na tafiye-tafiye da kuma ayyukan yi yayin da take ci gaba da farfaɗo da tattalin arzikinta. Ba kamar sauran shirye-shiryen makamashi na wannan yankin ba, ba za a iya samar da kudaden shirin TAPI ba sai ta hanyar masana'antu masu zaman kansu, amma ba daga al'umma ba. Don haka yake da matuƙar mahimmanci a iya samun kamfanin mai na ƙasa da ƙasa wanda zai yarda ya jagoranci shirin na TAPI ya kuma taimaka har shirin ya kai ga zama mai amfani. Amurka ta yi imanin cewa shirin na hanyoyin shine hanya mafi kyawu na kawo kwanciyar hankali da kawo makoma ta ci gaba kuma mai ɗorewa ga kudanci da kuma tsakiyar Asiya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Madalla gwargwaji ga ladan da takaitattun labaran duniya. To labara a takaice. An sako 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar Masar Hosni Mubarak su biyu maza da ake tsare da su gidan kasu a alkahira. da safiyar yau litinin ne aka sallami Allah da Gamal Mubarak daga gidan kurkukun Tora kusan shekaru hudu a bayan da aka kama su cikin watannin da suka biyo bayan tunzurin da ya hamɓarar da mahaifinsu daga kan karagar mulki. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ƙasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya wajen ta na yaƙi da ƙungiyar nan ta Boko Haram. Kerry wanda ya sauka birnin Eko jiya Lahadi ya yi wannan magana ce jim kaɗan bayan da sojojin Najeriya suka yi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da ƙungiyar nan ta boko haram da suka yi ƙoƙarin shiga garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno ruwan sama da aka yi ya ɗan rage wa bikin faretin da aka yi armashi a new delhi fadan gwamnatin ƙasar india wanda shugaba obama yake babban bako a wurin wannan taron to ma da takaitattun labaran duniyan kenan jama'a abinda shirin namu na yanzu tana da baki ɗaya kenan amma da sanyin safiyan Allah sa kan muku buɗe sashen wasu na murya Amurka akwai sabon shirye-shirye da rahotanni yanzu amma da ladan da ya kama labarun duniya da kuma Julie Lethers Gresham ta sauti ta bada umarni sai injiniyan mu Suleiman Tarawali da ma duk waɗanda kuma jimriyoyin su ni Bello Habib Kaladanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.